a karatunmu na littafin ahkamul jana'iz yau wayewar gari ne ta ranar uku ga watan jima'a saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasa madina yau shekara dubu da ɗari hudu kenan da ashirin da tara wanda ya daidai da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da takwas a lissafin miladiya na haihuwar annabi isa in ba ku manta ba a littafin nan muna cikin tattaunawa akan abin da ya shafi wankan gawa a inda malam ya nuna mana cewa wankan gawan nan wajibi ne akan wasu bangare cikin musulmi su tsaye da yi idan mutuwar musulmi ta tabbata sannan za a kula da yi shi mamacin wanka za a yi masa wankan su uku ko kuma fiye da uku a bisa yanda waɗanda za su yi wankan suka ga dacewar yin haka wankan farko muka ambaci cewa watan zai zama da ruwa ne tsaftataccen ruwa wanda bai haɗu da komai ba wanka na biyu za a yi amfani da sabulu wanka na uku za a zuba turare a yi amfani da shi sannan za a kula a wurin wankan wankan ya zama mara kar ya zama lamba ce wadda za ta iya rabuwa daidai uku inda bukata a yi ƙari to ƙarin da za a yi za a ƙara biyu ne kaga uku ga biyar biyar dai ba za ta rabu ba inda bukatar ƙari a ƙara biyu ƙarin da za a yi maka ambata cewa ƙari ne dai na sabulu da turare dan bukata ta kama za a ƙara yin na sabulu da na turare dan bukata ta ƙara kamawa za a yi na sabulu da na turare har dai sai an ga wankan ya isa ya wadatar a haka ne sannan aka nuna mana cewa za a gwama wani daga cikin wankan da magarya a madadin sabulu da muke ambatawa magarya ake sa in ba ta ne sai a sa shi sabulu ɗin, sannan wankan ƙarshe za a haɗa da kafir amma in ba a samu kafir ba to sai a sa turare kenan sannan za a kwanta kitsan kan mace za a wanke kan nata watan fes sannan za a tada kan sannan za a mai kalaba har su uku ga mace sannan in an yi za a saki shi a gadon bayanta sannan muka ambata cewa wurin fara wanka za a yi ne da ɓangarorin daman mutum sannan za a fara da wuraren alwallarsa sannan malam ya nuna mana cewa idan mutum namiji ya mutu to maza ne ɗan uwan shi za su dibanci al'amarin sa idan ko ɗa mace ce ta rasu mata ɗan uwanta su ne za su jibanci al'amarin wanki ta sai dai waɗanda a shari'a aka yi togaciya a kansu kamar yadda bayani a gaba zai zo an gane ko Shi ne miji ya halatta ya wanke mata matar mutum ya halatta ta wanki shi to a karatu nan muka tsaya a magana da malam ya kulla kan matsalar wanka ko sai malam ya ce wani man tawalla ghaslahu ajrun azim wanda ya jibanci al'amarin wanke mamaci yana da wani irin lada mai girma bi sharfai mislihi amma da sharuɗa biyu sai in ya cika sharaɗi biyu jama'a duk wanda yawa mamaci wanka yana da wani irin kafcecen lada wanda sai Allah kaɗai ya sani irin abin da zai biya shi a kai an gane ko to amma in mutum kaga ya samu ladan to akwai sharuɗa biyu ne da ya cika malam ya ce al'awwal shar'in farko an yastura alai ya rufa wa mamacin asiri jama'a kun gane don kai dai ka ga mutum in kuna tare da mutum kai dai ka gan shi kawai amma wani da zai tuɓe ka ga wani abu da Allah ya a jikinsa to abin kyama ne an gane ke dai ki ga mace kin ganta dai da rigarta da hijabi da zani ta ɗaura ko to amma da za ta mutu a ce ki je mata wanka ki tuɓe ta ki ga wani dabbara dabbara kamar irin cutar ta haka take a jikinta wanda in ka kalli wani bayan tuɓe shi sai ka ga kamar kai amai jama'a kun gane to sharaɗin farko da mutum zai cika a wankan gawa ya iya samun lada shine in ka ga wani abu a jikin mamaci na mamaki ko na kyama an gane ko to karfa asiri dan yanzu wani in ka je mai wanka zaka ga yana da gwiwa kuma baka taɓa sani ba wani kuma in ka je masa wanka in ka ga al'aurar ba cewa aka yi a ba amma wurin yin wankan wani lokaci idan mutum na kaiwa akan ba yana so ba sai ga al'auran mamaci to wani in ka ga al'aurar sai ka ganta abin mamaki kamar dai ta jaji to karfa ka zo kana ce kana yatsawa wani kuma za ka ga shi babban mutum ne amma in ka ga al'aurarsa sai ga kamar yaro dan wata biyu kuma haka yi ta rayuwa Allah ya rufa mai asiri tunda ya kawo dan da ya sa ya kawo gajeren wando ya sa ya kawo dogon wando ya sa ya kawo dogon riga ya sa ya buga babban riga ya sa ko ube ya fito kare dai ba ka ga mutum ba amma yaya asirin shi yake Allah ya rufa to tun da Allah ya rufa mai tun farko baka sani ba to kar kuma a wurin yi mai wanka ka gani kai ka zo ka tona asirin jama'a kun gane sharaɗin farko da mutum zai cika ya samu lada ba rufa asiri ba ku ganin al'imam malik me yasa aka ce masa imamu darin hijira ai kwarewa ce akan wurin wankan gawa da wata matsala ta samu wata kyamace ta je wankan nan ta kalli al'aura wadda za ta yi wa tsarki ga ta mamaciya ce sai ta duki farji ta ce oh wannan farji an sha zina Allah kaɗai san iyaka tana tura hannu sai hannun ya matsala. hannu ya fita ya fita hannu ya fita to yaya kenan sai ihu aka fito ana to mai wankan gawa dai ga abin da ya faru a je wurin wannan malami a ba da fatawa ala gafata malam yanzu ya za a yi ga abin da ya faru wannan malami ya ce shi yana gani. a je a samu gatari a datsa hannun nata a tafi da gawar a je a wani ya ce a'a ni ina gani. a yi kokari ne a datso farjin ita wadda ta rasu din sai a yanke sai hannun wannan ya fita kowa da fatawarsa aka je aka samu al'imamu malik yaya yake gani ya ce a'a a je a tambayi matan nan tsakaninta da allah yaya ba ta wasu maganganu kan ita gawar ba ana tambayar ta ce tsakani da Allah ta yi meye ai cewa ne farjin ta ya sha yanzu imam malik ce kaza ce mata baiwar Allah ce shine Allah ya kama ta tun daga duniya to yaya za a yi imam malik ce a je a juya gadon bayan ita wannan wadda ta yi kazafin a rufe mamaciyar a zambaɗa mata bulalar kazafi har guda tamanin haka aka juya gadon bayan aka dinga naɗa mata bulala ana yin na saba'in da tara ana tafka mata na tamanin sai an ya fita jama'a an gane ko haramun ne in ka ga wani aibi a jikin mamaci kai da aka gayyata za ka yi mai wanka ka je kana faɗi haramun kuma yana daga cikin sharaɗin da ake karya shi ba za a samu ladan wankan ba jama'a kun gane wannan ko saboda haka jama'a idan mamaci ya rasu ana neman mutumin kirki ne amintacce wanda ya san tsari na sunna akan wankan gawa a kira shi magawa wanka ba kowane tarka-tarka ba ba kowane irin mutum ba wanda aka san wawa ne a cikin mutane wanda aka san bai da natsuwa bai da kamun kai mai surutu ne kar ku yarda ya zo ya wana ku wanka kuskure ne haka komun daren daɗewa zai je yana faɗi na wani aibi da ya gani a jikin shi mamaci gama an gane ku Allah kyauta mala ya ce abu na farko wanda mutum sai ya cika zai samu lada an yastura alai ya rufa wa shi mamacin asiri an gane ko wala haddisu, bai ma qadara kar ya je ya rinka ba da labarin abin da ya riga ya gani a jikin mamaci min al makruhi na abin kyama duk abin da ya gani a jikin mamaci an gane na kyama a jikin mamacin to kar ya je ba da labari jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce man gasala musliman duk wanda yawa mamaci wanka ma alaihi ya rufa mai asiri na wani aibi da ya gani a jikin mamacin غفر الله غفر له Allah zai mai gafara hasu arba'in Allah zai kalli manya-manyan zunubai ya gafarta mai su hasu arba'in kowane zunubi ɗaya a arba'in ɗin nan ya cancanci a ce kai tsaye kana mutuwa a wurga ka wutar jahannama ba ma shi an jira kiyama ba tun daga kabari a fara ɗanɗana maka azabarta an gane to Allah zai kalli irin waɗannan zunuban guda arba'in sai ce ya yafi me yasa sakamakon kayi magawa wanka ka kuma rufa mata asiri jama'a kun gane wannan annabi yace wa man hafara lahu fa jannahu wa jiriya alaihi ka ajiri maskanin askanahu iyahu ila yawmil qiyamah duk wanda ya haƙa wa mamaci kabari ya sa mamacin a kabarin ya rufe za a biya shi lada akan haka kamar irin ladan da za a biya wanda ya gina wa mutum gida ya sauke mutum a cikin gidan kyauta har zuwa aka tashi kiyama jama'a kun gane ginin kabari shi kuma irin ladan da yake da shi duk wanda ya gina wa mamaci kabari annabi ya ce sai Allah ya biya shi lada kamar irin ladan da zai biya wanda ya gina maka gida da ranka ya sa ka a ciki kyauta ka zauna har aka tashi kiyama jama'a kun gane shi yasa idan ka da an yi rasuwa kar a ce sai wani kar a ce sai su wani su ne kadai za su je su haɗa kabari wannan kowane musulmi ana son ya zan yana daga cikin waɗanda suka koyi suka kwari akan haɗa kabarin nan domin ka ji dai irin sakamakon da haɗa kabarin yake da shi an gane ko to shi ma haɗa kabari ka'idar ke kenan kamar ka'idar wanka ne za ka samu ladan ne in ka cika waɗannan sharuɗa ne na farko dai ka ji gashi shi ne ka watan ya zama kar a zo a haɗa kabari watan ba da nufin a rufa ma shi wanda ya rasu asiri ba an gane ko ka'ida ta biyu wadda za mu karanta ta a gaba kuma ya zama dan Allah aka yi ba dan kuɗi ba ba dan ayaba ba ba dan ba dan duk zamu zo zamu ambata sai annabi ya ce wa man kafalahu wanda yawa mamaci likafani an gane ku kasahu Allah yawmal qiyamah Allah zai tufatar da shi wanda ya mamaci likafani Allah zai mai tufa a ranar alkiyama min sundusin tufa ta alharini wa istabarafin da kuma tufa ta alharini mai irin walƙiyan nan mai kuma santsi shine istabarak an gane Allah zai mai tufa tufafi na alharini shine sundusin wa istabarakil janna da kuma tufafin alharini mai walƙiya wanda yake ɗan shara-shara na aljanna sakamakon yi wa mamaci likafani da kai wannan hadisi al hakim da bai da al-imam asbuhani suka fitar da shi hadisi ne wanda abu rafi'in ya Allah ya kara masa yadda. kuma alimam hakim ya ce hadisin ingantacce ne a bisa sharaɗin da al-imam muslim ya ajiye makan shi na karɓa hadisi kuma imam zahabi ya dace da shi akan wannan hukunci a sheikh muhammad nasir bin albani ya ce kuma haka abin yake ma an gane ko a wata ruwa ta al'imamu tsabarani wadda ta zo a alkabir ɗinka, ta zo da lafazin da annabi ya ce man gasala musliman fakatama alai ba ya ce gafara lahu Allahu arba'ina marra ba to annabi a wata ruwaya sai ya ce gafara lahu Allahu arba'ina kabira Allah zai gafarta mai manya-manyan zunubai guda arba'in an gane ku kaba'ir alkaba'i sai Allah ya kalli alkaba'i da mutum ya masa alkaba'i alkabira manya-manyan zunubai waɗanda kowane ɗaya mutum in ya aikata shi kaɗai in Allah ya fusata yana iya halaka gari to sai Allah ya kalli irin wannan alkaba'in guda arba'in da mutum yawa Allah sai Allah ce ya yafi me yasa sakamakon wanka da yawa mamaci ya kuma rufa mamacin asiri Allah kyauta asali abu na biyu wanda mutum sai ya cika zai samu lada na yawa mamaci wanka shine ma ya ce an yabta biya bi zalika wajen Allah mutum ya nema fuskar Allah da yin wanka Allah kaɗai mutum ya nufa an gane ko la yuridu bihi jaza'an ba yana nufin a biya shi sakamako bane akan yin wankan mamaci jama'a an gane ko ba so yake a biya shi ba to ina masu yi wa gawa wanka sai a ce wai zanin da aka rufe ita mamaciyar wai ne mai wankanta ne wannan bid'a ne wannan cin kayan marayu ne an gane ko duk wanda zai je gawa wanka ya sani zai samu lada ne sai in yayi don Allah Allah kaɗai ya nufa ba dan a biya shi sakamako akan haka ba jama'a an gane ko kuna kallon abdullahi dan umar mutum ne zo ya kalle shi ya ce ya abdullahi ni ina son ka saboda allah da ya kalle shi da kyau sai ya ce ni ko ina kin ka saboda allah a'a to kaga wani malam in zo har ka na sakaru in ce ina son ka saboda allah kuma kai ka ce kana kina saboda allah to ban gane ba ya aka yi sai ya ce eh kiran sallah kake ana biyan kanada kuma kana amsa jama'a kun gane wannan kana kiran sallah ana biyan kalada kuma kana amsa to annabi ya hana to ina kin ka saboda haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku dibi wannan ka'ida ta magabata sahabi ne fa wannan mutumin ya faɗi wannan abu amma in sai ga ba ruwan mutane wai mutum sai ya biya haɗa kabari sai a biya shi kuma ya karba jama'a kun gani ai in za ka yi dan Allah za ka yi wai yanzu ta kai ma a garin nan wai idan mutum ya mutu za a yi mai shakku sai ya biya dubu biyu in ko lahadu ne dubu biyar haba jama'a shin waɗanda ake warsu wannan da wanne za su ji da halin yau ko ko da halin likafani ko ko da halin biyan kuɗin haƙin kabarin nan wani asibiti ya rasu da ƙyar ba a ma biya kuɗin magunguna ba haƙuri aka yi abiya daga baya an karɓo ce kawai a haƙura wani za a yi musu mutuwa na kafanin nan ba su da shi jama'a kun gane wannan sai kuma a ce wai za a je a haɗa kabari sai a ce wai in shakku ne dubu biyu in lahadu ne a ce dubu biyar wannan kuskure ne jama'ar musulmi a kowace unguwa a samu musulmi matasa su tashi su koyi yadda haƙin kabarin nan kun dai ji ga ladan da ake samu kowa ya tashi iya shi yasa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yadda idan musulmi ya je wurin rufe mamaci ba a ce wai kawai sai ka tsaya ranka ya daɗe ne kai yalla bai ne rabu ne excellency ne kowa ne ne in ya je wurin rufe mamaci sai ya taimaka wurin rufewa annabi zai ce kowa ya tura ƙasa aƙalla su za ka sa tafukan ka biyu ka tura ƙasa bismillah ka ƙara turawa ka ƙara tura in kai haka kana cikin waɗanda suka gina mai wannan kabarin ba ka je ka tsaya kawai a gefe saboda kai dan boko ne ko rabu ne ko kai ba a'a wai ba dama ba ibada ka taho yi ba kenan siyasa ka zo yi jama'a kun gane saboda haka kowace anguwa jama'a ku tashi ku koyi yadda ake hakin kabarin nan lahadu da shakku kuma ku sani wurin haƙa kabarin nan in kun je babu lalaci kabari ana yin shi da zurfi ne kuma lahadu annabi ya ce lahadu lana wa shakku li lahadu ita ce ta mu amma lalaci ya sa yanzu wai da an je koya koya ake jama'a kun gane kowa ya tashi ya koya shi yasa idan muka gama wannan babu ko dai in mun gama shi ko in mun gama babu akan abin da ya shafi sallah za mu zo za mu haɗa kabari a wurin nan kamar yadda aka haɗa kabari irin na babban mutum a wurin nan lokacin da muka zo daidai wurin a karatun mata an haɗa kabarin nan lahadu an haɗa kabarin nan shakku an nuna wa mata sun ga yadda an kuma samu wani a cikin mun faɗi likafani mun ɗaura shi kai mun naɗe a irin yadda shari'a ta ce bayan mun nuna musu a gabansu yadda za a yi wa shi wancan ko ake wa mamaci mun nuna musu da yabbe duk mun nuna musu a can kuma gefe an riga an naɗa shi ɗaya a cikin an sa shi a makara daidai da yadda ake sa mamaci a cikin makara wallahi in ka kalli mutanen mu ba su sani ba ma yadda ake sa mamaci a makara za ka gama mutane ba su sani ba to mun nuna wa mata yadda ake sa mamaci a cikin makara shi nan an naɗe shi an sako shi bayan mun naɗa da ba a gabansu mun mata wanka a gabansu mun nuna musu komai to za a zo za a nuna wa maza an gane tare da su maza mafi yawa suna sani amma mata ne dama ba su ne to za a zo a nuna nunawan na gaba ɗaya ga kabari shakku ga kabari lahadu za mu naɗa wani a cikin alkafani a gaban mutane a nuna musu don su san yadda tsarin likkafanin yake ba abin da ya haɗa likafani da tela sai dai idan faɗin zanin bai kai ba sai a ƙara mai faɗi kawai jama'a an gane za mu nuna yadda ake naɗewa za mu nuna a irin yadda ake sa mamaci cikin matara sannan za mu je za mu sa shi a cikin kabarin an gane ko za a mayar da yadda ake rufewan a rufe duk za a nuna da izinin Allah idan za mu nuna kamar gobe yau sai a sana to shine malam yace an yatta bi zalika wajhan Allah wanda zai wa mamaci wanka ya zan ya nemi fuskar Allah ne da wankan la yuridu bihi jaza'a baya nufin sa neman sa sakamako dalilin wankan ba so yake a biya shi kuɗi ba wala shi kura. kai ko so mai a gode mai bai an gane ko ka ce mai mun gode in yi wa ɗan uwanka wanka shi ba ma so yake ba me yasa don Allah ya jama'a kun gane ko wala an min umurin duniya kai baya neman komai daga cikin abubuwan duniya wai a ce a baku a ce wai zanin da aka rufe mamaciya ko mamaci ka je kai mai wanka wai sai a ce zanin wai na wanda ya wanka ne a wani karatu ne wannan karatun Allah ne ko na manzon Allah jama'a kun gane to idan wannan zanin na mamacin ne to ka ci dukiyar marayu In innal ladina na amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi ya nara wa sayaslawna sa'ira jama'a an gane ko to ya ce, lima takan fi shar'i anna ta baraka wata ala, saboda abin da ya tabbata a shari'ar musulunci lallai Allah madaukakin sarki la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan liwajhihil karim Allah bai karɓar ibada sai wadda aka yi da nufin fuskarsa wadda take da girma Allah ba zai taɓa karɓa aiki ba sai aikin da aka nufe sa da shi in dai na ibada ne jama'a kun gane ko dalili akan haka na da yawa a Qur'ani da Sunna bari mu dan kawo koda wasu kaɗan a Qur'ani Allah ya ce qul ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kace kadai ni mutum ne irin jama'a kun gane ko ka ce musu inda Allah ya ce wa annabi kul ya Muhammad ya Rasulallah ya Nabiyallah ka gaya wa mutane cewa inna ma ana basharun mislukum kaɗai ni mutum ne irin ko bambanci na da ku yuha ilayya ni ana mun wahayi ku ba a amma annabi mutum ne irin an gane ko yana ci yana sha don yana jin yunwa yana kashi yana fitsari yana wahala yana bacci yana rashin lafiya waɗannan duk akwai hadisai da ke nuna annabi yana waɗannan abubuwan na samun manzan Allah an gane ko gashi sun ce mali hazar rasul ya kulu ta'ama wayan shi fil aswaq to wannan wani irin annabi ne da yake cin abinci to robi ne shi da ba zai ci abinci ba ai mutum ba mala'ika ba ne idan ka ce wa annabi mala'ika ne ka rage mai daraja dan daraja annabi ta fita mala'ika in ka ce kuma Allah ne to ka haɗa Allah da wani zaman ka lafiya ka ce mutum me yasa saboda ganar kul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin amma da yake ɗan bid'a ɗan bid'a ne wai sai tana fassara cewa wai kul ka ce inna lallai ma ana basharun mislukum ni ba mutum ne irin ku ba to dan bid'a dama ba abun mamaki bane in yi wannan fasara to mutanen da ke fassara la ilaha illallah wai sai su ce la ilaha babu wani abu da zaka ga ana bauta ma a ko ina a duniya illallah sai dai in abun Allah amma in abun ba Allah bane kishin Allah ba zai bari saboda haka da mutum zai dau silifa ya aje yana bauta mai ya yi daidai a wurin yan bid'a in ka ce me yasa sai ce gashi ya ce la ilaha ai ba wani abu da ake bauta ma ko ina ka gani a duniya illallah sai dai in abin Allah ne amma yanda Allah ke da kishi in bai yadda abin Allah bane yaya zai bari a bauta mai ba shine kaga su ibnu arabi suke cewa suke cewa al'abdu rabbu wal rabbu abdu ba fa ya laita shi'iri man al mukallafu wai bawa ai shine ubangiji ubangiji shine bawa ya ce kai wannan waka ta wace daɗi to wa zai bauta ma wani kenan bawa ne zai bauta ma Allah ko Allah ne zai bauta ma bawa sai ya ce ai wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa man lahu illa rahibu fi kalisati ai karnuka da aladu duk ba wasu abubuwa ba ne. Ya ce duk allolin su ne su sufaye wai karnuka da aladu duk allolin sufaye wa mallahu Ya ce ba wani abu ne ai Allah illa rahibun fi kalisatin fa ce fasto a coci Shi ne fa Allah a wurin sufaye domin su suna da aƙidar watan wahdatul wujud suna da aƙidar komai Allah ne a ƙasar nan an yi lokacin da fa ake ɗora kalman nan a bakunan mutane ba su sani ba a ƙasan nan mun yi bayan sanin wannan lokaci sai bayan bayyana ƙungiyar izala Allah ya sa aka faɗaka amma da duk inda ka zaga in an haɗu musamman wurin maulidi da abin da ya kama da haka za ka ji ana wani zikiri wanda ake ƙoƙarin nuna komai Allah ne a cikinsa Allah Allah Allah Allahu na ilaha sai ka ji ana ansa Allah Allah Allah Allahu la ilaha illallah sai an ta yi an ta yi sai can ka da an ce kai ma sai a ce la ilaha illallah ni ma la ilaha illallah kuma la ilaha illallah kowa la ilaha illallah sai ka da ana Allah Allah Allah Allahu la ilaha illallah kai ma la ilaha ke ma la ilaha illallah kuma wallahi mun yi wayan da haka ake yi a garin sai daga baya Allah ya faɗakar da mu wai ashe ni ma la ilaha illallah ne ni din ban gane ba a lokacin jama'a kun gane ko waɗannan kalmomi a bagen shirka ne wannan kalmomi kafirci ne duk wanda ya da nufin haka ya zama zunzurutun kafiri jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta to Allah ya ce kul inna ma ana basharun mithlukum ka ce ni mutum ne irin yuha ilayya bambanci na da ku ni ana mun wahayi ku ba a muku annama ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bautawa ne guda ɗaya tak jama'a ku diba abin da Allah ya ce wa kiristoci laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta sun zama arna kiristoci wallahi aka samu cikin sufaye Ibnu arabi yake cewa ai Allah ya kafarta kiristoci ne saboda sun ce alloli uku ne da sun ce komai Allah ne da Allah bai kafarta su ba kai ka dudu dan Allah jama'a kun gani hmm. faman kana yarju liqa rabbih duk wanda ke sa ran haduwa da ubangijin shi lami lafiya a ranar alkiyama falyamal amalan salihan to ya tsaya wa Allah aiki mai kyau wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kar ya hada Allah da wani a wurin yin wannan ibada kar ya hada Allah da wani abu a wurin yin wannan ibada jama'a kun gane to wankan ga ibada ne ko ba ibada ba to kar ka hada Allah da wani an ka haɗa kwandala da Allah ko biyanka da Allah ko ka haɗa a gode maka da Allah to shi kenan Allah ya yafi wani wurin Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu dina ba umarci mutane ba sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake aikin addini ga Allah kawai kar su hada shi da wani jama'a kun gane wannan ko sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi a hadisin da al al-Bukhari da Muslim suka fitar annabi yace innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدن... إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه duk wanda ya yi hijira saboda abin duniya an gane ku ko kuma saboda mace da yake so ya aura to sakamakon hijirar shi ya kare ma manufar da yi ta akai jama'a kun gane to hijira ibada ce ko ba ibada ba ibada ce duk wanda ya hijira dalilin nufin samun abin duniya to hijira ta kare sakamakonta a can duk wanda ya hijira saboda wata ɗa mace ce da ya ga ta bar nan ta koma inda aka yi hijirar ya tafi don ya aure ta to hijira sakamakon hijira ya kare a can Allah bai da bukata jama'a kun gane ko Allah kyauta wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin da al-abi umama ya ruwaito annabi a abu umama yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال wani mutum ya zo gun annabi ya ce a ra'aita rajulan gaza yalta al-ajra wa zikira malahu wani mutum ya zo gurin annabi ya ce ba ni labari ya rasulallah game da mutumin da ya je yaƙi. yana son Allah ya biya shi lada amma kuma yana so a yaba mai a ambace shi a ce gwarzo ne a ce ƙwararren maharbi ne a faɗi kalmomi dai na yaba masa malahu me zai samu a wurin Allah gaya mun kun ga yayi yakin ne dan ya samu lada a wurin Allah kun ji ɗaya amma kuma yana so a yi magana ya iya a gari ya ƙware ya je jihadi fakala sai annabi ya ce la shay'a lahu ba da komai a wurin Allah jama'a kun gane fa'ada ha salata marratin wannan mutumin ya dinga maimaita wannan tambayar ga manzon Allah har sau uku da ku rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk sanda ya tambaya sai annabi ya ce mai la shay alahu bai da komai a wurin Allah jama'a kun gane qur'ani in ka buɗe kana karantawa kana son Allah ya biya ka lada amma kuma kana son wasu su ji a ce ka ƙware wurin karatunsa to na she alau wanda yawan nan karatun baya da komai a wurin Allah sallah in ka tsaya kana yi gaban mutane in dai kana so a ce ka iya kuma kana son Allah ya biya ka lada to na she alaka ba abin da Allah zai baka jama'a duk abin da ibada ne in dai za ka yi da nufin Allah ya baka lada kuma ka yi ta kana son kuma wasu su yaba a ce ka iya to na she alaka ba abin da Allah zai biya ka saboda in za ka yi aiki in dai ibada ce Allah kaɗai kake nufi da ita Allah kyauta masala sai manzan Allah kuma ya ce inna Allah lalle Allah maɗaukakin sarki la ya faɓalu min al'amali Allah bai karɓa aiki da bawa zai aikata illa ma na lahu khalisan sai abin da aka yi da tsarkakakkiyar niyya da nufin Allah kawai wato giya wajen kuma aka ne nemi fuskacin Allah da yin aikin jama'a an gane ko Allah kyauta sannan ma ya kawo hadisi na ƙarshe cewa qala Allah azza wa jalla hadithul qudsi wancan hadisi da muka gama al-Imam nasai ya fitar da shi annabi yace Allah ya ce ana abna shuraka'i an shirki faman amila li amalan ashraka fihi ghairi fa ana min bari'un wa huwa lillazi ashraka manzon Allah yace Allah ya ce ni na wadatu game da shirka da ake min an gane ko ni na wadatu daga hada ni da wani da ake wurin bauta min saboda haka faman amila amalan duk wanda ya aikata min aiki ashraka fihi gairi ya haɗa wani da ni a cikin aikin fa ana minhu bari'un to ba ruwana da wannan aikin jama'a kun gane wa huwa lillazi ashraka annabi yace ni na bamma wanda ka hada da shi aikin je ka can an je kiyama biya ka amma ni ba na so jama'a kun gane wannan maganar ko Allah ya kyauta za mu ci gaba malam yace wa yustahabbu liman gasalahu an so ga wanda ya wanke mamaci an yaktasila duk wanda ya magawa wanka an so ya wanka shi ma liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce man gassala yitan duk wanda ya magawa wanka falyaktasi to ya kokari ya wanka wa man ku. duk wanda ya ɗaugawa daga inda aka yi mata wanka zuwa wurin da za a yi mata sallah ko daga inda aka yi mata sallah zuwa inda aka kai ta aka rufe falyatta wabda shi kuma ya kokari ya sake alwala to a nan sai malam ya ce wa yustahab an gani bayan kuma umarni ne gashi manzon Allah ya bayar wanda ya magawa wanka annabi ya ce lalle ya wanka kun ga umarni ne wanda kuma ya ɗau gawa annabi ya ce lalle ya sake alwala kun ga umarni ne to amma me yasa malam ya ce wa yustahab kun gane domin umarni ka'ida ta usulul fiqh in ya yazo a qur'ani ko a hadisi ana ɗaukar shi ne kai tsaye akan wadarci sai dai inda aka sami annabi ya sassauta umarnin a wani wuri an gane ko to sai a ce wannan umarnin ba na wajabci ba ne na mustahabbanci to a nan gashi umarni ne annabi ya bayar me yasa shi ne littafin ya ce an so wanda ya gawa wanka ya je ya wanka shi ma an gane ko to abin da yasa watan ba mu ce wajibi ba ne in ji malam saboda wasu asarai ne kamar haka na ɗaya asarin da aka samo daga abdullahi dan abbas wanda shi tarjumanin qur'an an gane ko yaro ne wanda ya taso cikin sahabbai sanda mahaifiyarsa ta haife shi mahaifin shi dan uwan watan mahaifin shi dan uwan mahaifin annabi wa da kani ne mahaifin shi da annabi da mahaifin annabi saboda haka abdullahi dan abbas kani ne a wurin manzon Allah an gane ko kanin annabi domin da baban annabi da mahaifinsa da mahaifin manzon Allah da mahaifin shuwa da kai Abbas dan Abdul Muttalib Abdullahi dan Abdul Muttalib ko kagawa da kai to wannan Abbas din ya karɓi musulunci lokacin da matar shi ta haihu matar tinkan ayyama yaron wanka shi Abdullahi kenan sai ta sa shi a tsimman ta kai shi wurin manzon Allah ya rasulullahi ta ce ya manzon Allah ga abin da ɗan uwan mahaifinka ya samu sai ka mai abin da addini ya ci annabi ya riƙe shi ya ɗauko da dino ya sa a baki ya tattauna ya lakato miyan ya tura yatsan shi a cikin bakin yaron tahaniki ba shi ne waya ɗan lakato a ɗan ɗiga mai yaron ba ba haka ne tahaniki ba tahaniki ne in an tattauna dabina sai a lakato sai a tura yatsan a cikin bakin yaro ko ina a ga yatsan a cikin bakin yaro wannan shi ne tahaliki na sunna amma idan aka dan lakatowa ɗan ɗiga haka to wannan ba ba ne. jama'a kun gane ko ko karanta wancan littafin tufatul mawdu ko ka karanta littafin aqalla tarbiyatul aulad fil islam na abdullahi ulwa jama'a kun gane za a tura yatsan gogora ko ina to wannan shine tahaliki da manzon Allah ke to haka yau abdullahi dan abbas yana masa sai kuma yi mai addu'a ya ce Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'awil Allah ka fahimtar da yaron nan addini sannan ka sanar da shi haƙiƙanin fasar alqur'ani yana mai wannan addu'a sai ya ce mata to na sa mai suna Abdullahi yaron nan ya taso sai ya zama duk sahabban manzon Allah kakka ba wanda ya kai shi sanin fassara ta alqur'ani shi yasa ma malaman tafsiri ke cewa ba a yi ba ba kuma za a yi ba har duniya wani ɗa da mace za ta duka ta haifa a musuluncin nan da zai fahimci alƙur'ani fassara ƙur'ani irin abdullahi in ka cire manzon Allah ba wani kamar shi jama'a kun gane ko to abdullahi dan abbas ke an ce mai bima ta hadal il wai wannan dimbin karatu da Allah ya maka ya aka yi ka sama ya bi du'a nabi addu'a annabi wa sa'ul ina da harshe mai tambaya duk abin da ban gane ba zan yi tambaya wa qalbin aqul ga zuciya mai bai hankali in ana jawabi amma ana jawabi hankalinka na wani wuri an gane ko sannan kuma an yi karatu baka gane ba kuma ba za ka yi tambaya ba kuma kai ba annabi ne ma addu'a ba jama'a kun gane ko a'a ko an ma addu'a to ka rinka zuwa makaranta jama'a kun gane in baka gane karatu baka yi tambaya sannan in ana karatun ka mai da hankali jama'a an gane amma ana karatu kana gangadi to a sha matsala ta uku ana karatu kana littafin kasuwar da ka tsalle ko kana tunanin kasuwar ka dagi ko kana tudu ko kaza to yanzu ba da kai ake ba jama'a an gane ko ana karatu kana tunanin to yaushe ne zan kwashi haraji wannan watanni. to ba da kai ake ba dan kai tunaninka inda yake daban ba wurin karatun ba a ana karatu hankalinka ya zama yana wurin Allah kyauta to shi ya yace Abdullahi dan Abbas ya ce laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltum babu wajabcin yin wanka akan saboda wanke ku in kun wanke shi din jama'a kun gane fa inna mayyitikum fa inna mayyitakum domin mamatanku mamacinku laysa bi najisin ai ba najasa bane fa hasbukum an tasilu aydiyakum ya ishi kawai in kun gama mamaci wanka ku wanke hannayenku shikenan kawai to wannan hadisin ko wannan asari da abdullahi dan abbas ya faɗa Imam hakim da bai haƙi suka rawaito shi an gare. wani lokaci yana cewa annabi ya ce to amma kasancewar hanyar da take zuwa da cewa annabi ya ce hanya ce wadda malaman hadisi suke ganin tana da tangarɗa to amma ta tabbata a matsayin hadisi mawqufi abdullahi dan abbas ya faɗa ta tabbata a hanya ingantacciya to sai malaman hadisi suka ce wannan hadisin shi ake cewa hadisi marfu'i hukumi kun gane ba hadisi ne marfu'i tasrihi ba bai ce karar annabi ya ce ba amma irin wannan hadisin ba zai yi sahabi irin abdullahi dan abbas na kusa da manzan allah ya faɗi wannan magana ba in ba yana da wani abu daga annabi ba jama'a kun gane ai kamar hadisin nan ne da manzan allah ke cewa da kamar asarin nan ne na abdullahi dan mas'udin da abdullahi dan mas'udin yake cewa mutum ba zai gushe yana jin kiɗe-kiɗe da wake-wake ba sai allah ya shuka munafunci a zuciyar shi ya tsuro kamar yadda kuke shuka gero ko dawa take tsurowa kana ƙara jin kiɗe-kiɗe wannan munafuncin na ƙara girma kamar yadda ana ƙara ba shuka taki da ruwa tana ƙara girma to haka jin kiɗa ke ƙara tsirar da munafunci a cikin zuciyar mutum karanta littafin tambayar iblis da ya kawo wannan magana ta abdullahi dan masuli sai ya ce to akwai hanyar da ake rafa a hadisin zuwa ga manzon Allah jama'a kun gane sai ya sauke lamba sai ya ce to amma maganar daidai ita ce abdullahi Ɗan mas'udin ke faɗin magana a hanya ingantacciya wannan hanyar kuma hukuncin ta hukuncin hadisi ne marfu'i ya ce wa hukumi domin a mujarradin ra'ayin abdullahi Ɗan mas'udin ba zai iya faɗin maganar nan ba in ba daga annabi ya jita ba duk da bai ce annabi ya faɗa ba jama'a kun gane maganar saboda haka jin kiɗe-kiɗe musamman ku mata kar kuma ka ɗauka wai sai kiɗa kiɗan indiya ko na amerika ko na waka yan wuri ba irin wannan ba wannan shata da kake ji yana kiɗa to ya shiga wannan mawakan na yan maulidi masu buga ganga ya shiga wannan yan iskan masu wasan fim ɗin nan na yan kano da waɗannan yan zariya in ka ji kiɗa kiɗan ya shiga in dai kana ji Allah ya tarar da munafunci a zuciyarka za a zauna ko ka ce kai ba munafiki bane mu ba gobe kai munafiki ne to mu muka ce kai munafiki ne ba a'a Abdullahi dan Mas'ud ne ya ce kai munafiki ne Allah zai tsirar da munafunci a zuciyar. ko kuma malamai suka ce wannan magana ce in daga annabi ya ta zai faɗa dan su ba irin mu bane kawai mutum ya faɗi magana haka kawai a'a to tunda ko haka ne mu ba ruwan in za ka ɗaura ƙur'ani kai rantsuwa a kanka ka ce kai ba munafici bane dama mu ba mu ka ce kai munafici bane wanda ya faɗa can ku karata amma mu mun yarda in ka ce kai ba munafici bane bari mu je kiyama ka gani manzon Allah ya ce kai munafuci ne a wurin ka cewa Allah kai ba munafici bane duk wanda ke jin kiɗa munafuka ce duk wanda ke jin kiɗa munafuci ne ku kiyaye duk mai jin kiɗe-kiɗe munafuki ne duk mai jin kiɗe-kiɗe munafuka ce ka karanta tulbis iblis an gane ko wannan ganga ko na bandiri duk ɗayan karka ce wai ka ɗauki ta 'yan kadiriya wai suna cewa ai gangan Allah ce wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un addinin Musa samiri ne fa wannan ɗan tawaye ga annabi Musa da ya tara mutane ne musu wa Allah shirka ya Musa idi Allah na ilahan kama na alih annabi Musa ce innakum qaumun tajhaluna an gane ka dubi wannan maganar amma yau suna addini da kiɗa suna cewa wai ma gangarta ta Allah ce Allah kyauta to sannan abu na biyu magana abdullahi Ɗan umar shi kuma abdullahi Ɗan umar dan gani kashe ni kenan wurin bin sunna an gane ko shi dan gani kashe ni ne a sahabban manzon Allah idan aka ce bin sunna da an ce abdullahi dan umar to an kai kas daga nan an tsaya jama'a kun gane abdullahi dan umar ba sassauci in dai game da sunna tana kallon ɗan shi ya ce mai manzan Allah jiya ya yana cewa ba za ki ƙara zuwa masallaci ba annabi ya ce kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci komin dare in dai masallaci za su kar ku hana su abdullahi dan umar sai ya ce a ah, a dan shi sai ya ce ke daga yau za ki tsara zuwa masallacin nan ba ashe uban ya ji. sai ya taso ya ce kai manzon Allah ya ce kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci sai ya ce to baba kaga yanzu turare suke shafawa gayu suke in za su sai ya ce eh annabi ya ce kar ku hana amma ku hana su sa turare ku hana su yin sai ya ce baba kalli abin da suka kirkira sai ya ce eh naji amma dai annabi ya ce kar a hana ku hana su abin da suke yi amma dai tun da wannan zuwan annabi ya ce kar a hana to kar ka hana sai ya ce wallahi sai na hana sai ya ce kai in ce annabi ya ce kar ka hana kai rantsuwa sai kun hana to ran nan ya dinga mai wani zagi aka ce tun da ake duniya ba a taɓa jin abdullahi dan umar yi zagi na fitar arziki ba irin abdullahi dan umar ba a taɓa jin yi zagi na fitar hankali ba irin wannan rana kuma ya ce daga yau har abadan adili na bani baka umar ko to shi ne fa bai ƙara magana da shi ba sai a gaban Allah za su haɗurin kiyama ka ji dalilin gaba ɗan shi bilal ne ya ma wannan abu an gane ko to abdullahi dan umar kenan ga abin da yake kunna nafsilul mayyita mukan wa mamaci wanka a zamanin annabi famin na man yattasilu cikin mu akwai wanda in yi wa mamaci wanka yakan zo daga baya wanka wa min na man la yattasilu cikin mu kuma akwai wanda baya wanka kun gane a ce cewa da annabi yayi wanda ya wa gawa wanka ya wanka wannan a farkon al'amari ne farkon musulunci amma daga baya to annabi ya zo ya sassauta musu hukunci misali kamar matsalan wankan juma'a ne kun gane ko imamul bukhari ya ruwaito annabi ya ce gusul yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtalimin ko wankan juma'a wajibi ne akan duk wanda ya balaga wajibi ne amma daga baya akwai ruwayar malamin shi abdullahi dan madini ko da yake cewa man gasala yawmal juma'a fadiha wa ni'mat wa man tawadda'a ko sai yace man tawadda'a yawmal juma'a fadiha wa ni'mat wa man gasala fal ghuslu afdalu wanda yi alwala kawai ya tafi sallar juma'a to wannan ya kyauta ma dalla da aikin shi amma da mutum zai ɗebi ruwa ya wanka to da wankan ya fi falala to ya za ka haɗa hadisan nan sai aka ce wancan ita ce magana ta farko saboda aikin su sahabbai ya nuna haka abdullahi dan umar ya ce a da farkon musulunci annabi ya wajabta mana muji duk wanda zai je juma'a sai wanka a kan dole lokacin za ka ga ba mu da ruwa ba mu da kaya mutum sai ya sati ɗaya bai canza riga ba kar ya zo masallaci yana tsari yana to sai manzon Allah ya wajabta musu akalla dai a sati sai kai wanka su ɗaya in za ka zo juma'a kun gani daga baya da Allah ya buɗe ga ruwa ana da shi kullum ana yin wanka to sai manzon Allah ya ce to yanzu wanka in za a zo juma'a to shi kenan wankan ya fi fiye da kaiwa alola ka taho kawai jama'a kun gane to haka kai ma in dai ka kwana bakwai ba kai wanka ba wajibi ne kai wanka in za ka zo juma'a dan kakka zo kana tsari kana warin hammata dukka da mutane jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta sai malam ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da karatu kenan ko wannan asali na abdullahi kan umar al-imamu dar ya fitar da shi da al-imam khatib sai malam ya ce wala yashra'u ghasl ash-shahid yima wanda ya shahada a wurin yaki dan ɗaga addinin Allah wanka ba shari'a bane watan wanda aka kashe a wurin yaƙi dan ɗaga addinin Allah ba a shar'anta mai wanka ba shi jama'a kun gane ko fatilul ma'arka wanda aka kashe shi a filin fagen fama shi ba dole sai an mai wanka ba walau ittafaqa annahu kana junuba ko da mutane sun yi ittifaki akan da janaba fa a tare da shi aka kashe shi jama'a kun gane ko akan wannan akwai hadisai kamar haka hadisin jabiru wanda annabi ya ce irsiluhum fi dima'ihim yawma ya'ani yawma uhud ranar da ake yakin uhud manzon Allah ya ce wa waɗanda ba a kashe ba ya ce ma masu ran ku rufe waɗanda aka karkashe su mutum wurin saba'in da wani abu ku rufe su a cikin jininsu ku rufe su da jininsu a jikinsu abin nufi ranar da aka yakin da aka kashe su walam yaktilhu annabi bai wanke su ba kuma bai ce ai musu wanka ba wa fi ruwayatin a wata ruwaya fa qala annabi yace ana shahidun ala haula ni mai tsayawa tsayin daka ne in zama mai yin shaida kan waɗannan ranar kiyama lafuhun fi dima'ihim ko naɗe su kawai a cikin kayan a cikin su jinin da ya zuba a jikinsu ku naɗe su da shi kawai fa innahu domin yadda tsarin Allah yake laisa jarifun yajra fillah ba wani ciwo ba wani mai ciwo da aka ji mai ciwo a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah illa ja'a sai ya zo gaban Allah wa jirkuhu yawmal qiyamati yabni wannan ciwon da aka ji mai a wurin yaki dan daga addinin Allah gashi yana zuba jini a ran kiyama launuhu launu damin kalan jinin gashi kala ne na jini wani rihuhu rihul misk amma kanshin shi a filin kiyama shi jinin sai ya rinka zama kanshin almiski wannan dalili ne akan idan aka kashe mutum a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah sai dai a naɗe shi a likafani kawai a je a rike amma ba a mai wanka jama'a kun gane ko al imamu bukhari ya rawaito wannan hadisin da Abu Dauda da Imam Nasa'i da Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito ya inganta shi sannan imamu al ya rawaito sa a wata ruwaya annabi ya ce la taksiluhu kar ku ce za ku yi musu wanka fa inna kulla jarihin yaquhu miskan yawmal qiyamah domin duk wanda aka jima ciwo a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah to zai zo wannan ciwon nashi na feso turaren almiski ranar alkiyama walam yusalli alaihi annabi waɗanda aka kashe su wurin yaƙi na uhudu ba wanda manzon Allah ya wasalla. sallah dukansu in ba sayyidina hamza ba jama'a kun gane ko na hamza ne kadai aka yi annabi wa sallah a lokaci, to amma su ma sauran bayan shekara takwas da yin yakin Allah ya umarci annabi je musu sallah kuma ya ji yayi musu sallah din jama'a kun gane ku? hadisi na uku shine hadisin Anas ne yace anna shuhada a Uhud lam yughassal waɗanda suka mutu a wurin yakin Uhud ba wanda aka yi wanka wa dukinu fi bidima'ihim amma naɗe su ne an je an rufe su da jinenansu walam yusalli alaihim ghairu hamza ba wanda annabi ya masalla a cikin su sai ba na hamza ba abu dauda ya ruwaito wannan da imam ahmad da hakim an gane ko hadisi na gaba hadisin abi barza ce annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana fi maghzal lahu annabi ya samu kanshi a wurin wani yaki nashi da yaje fa fa Allahu alaihi Allah ya mai kyauta an gane ko a wurin yaki faqala li ashabihi sai annabi ya ce ma waɗanda ke tare da shi hal tafkiruna min ahadin a wurin nan akwai wanda kuka rasa akwai wanda aka kashe muku qalu na'am suka ce fulanan wa fulanan wa fulanan an kashe mana wani an kashe mana wani sun sai annabi ya ƙara ce musu hal tafkiruna min ahadin ku ƙara duba akwai wanda kuka rasa wanda aka kashe muku kanu suka ce la duk mun duduba ba wani kuma kana sai annabi yace lakinni julaibi ba. to ni na rasa julaibi fatlubu ku nemo min shi yana ina a cikin gawarwakin nan ba fi qatl fil qatla aka je cikin gawarwaki ana duddubawa fa wajaduhu ila jambi sab'atin sai aka gan shi gashi gefen wasu kwan matattu guda bakwai katalahu wanda shi ne ya sa ta'addarsa ya sa takobin shi sai ya daddaza duk ya kakkashe su sun makatalu shi kuma sai suka taru a kan shi sauran kafiran sai suka kashe shi ga matattu bakwai gashi shi kadai musulmi sai da ya fara auna guda bakwai lahira sannan suka yi mai taron dingi suka kashe jama'a kun gane to musulmi haka yake in za a buga karka yadda bugun farko a aika kalatira in dai da kafirai ne a akalla a zo a samu ga guda bakwai a gefe sannan ga taka ke kaɗai, amma kawai da an fara a buge ka kama to kuma ina magana an gane ko fatan nabiyu ko fatan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama da aka ce ga inda gawar junaibi take sai annabi ya tafi wurin fa waqafa alai annabi ya tsaya akan gawar tarsa faƙala ya ce katala saba'atan ya kashe ga mutane bakwai sun makatalu sannan suka taru suka kashe shi haza minni annabi ya ce wannan nawa ne zulaidin nawa ne wa ana min hukumani nashi an gane ko haza minni annabi ya ce nawa ne wannan wa ana min hukumani nashi ina ma a ce ni ne sallallahu alaihi wa alihi sallama qalaha na haka annabi ya faɗi wannan kalma sau biyu aw salasan ko ya maimaita ta hasu yana cewa wannan nawa ni nashi wannan nawa ne ni nashi ne thumma qala bi dhira'aihi hakaza sai annabi ya haka da tsintsiyar hannayen shi fa kuma annabi ya shimfida ku. qala sai ya ce fa ko ala sa'ilaihi suka ɗauko julabi suka ɗora shi a tsintsiyoyin hannayen manzan Allah haka annabi ya riko shi a tsintsiyar hannunsa laisa lahu sariru shi ba daura shi akan wata makara ba illa sa'idain nabi sallallahu alaihi wasallam shi makararsa ita ce tsintsiyar hannun manzan Allah jama'a wannan bai haiba ba to ko ka ce ya hai ko ka ce bai haiba ba to ya dai hai to wanda ya hau hannun manzan Allah ka ce bai haiba ba to kai da kake ku da kuke duk sauran makara suke hawa shi ko bai da makara sai tsintsiyar hannun annabi jama'a kun gane to hajju laibibu din nan yan shi'a in an in sun ambace shi zinduma mai ashirin zagi suke mai tafatar azai yan shi'a jama'a kun gane ko Allah kyauta shi sa mutum ya inkarin ko ya rinka shakka yana tunanin wai a ce dan shi'a kafiri ne kai ma ka zama kafiri iya ta kenan jama'a kun gane ku fa kufira lahu aka haka wa shi dulaibi rami kabari wa a fi kabarihi aka sashi a kabarin nasa wa lam yadhkur ghaslan mai ruwa bai ce an mai wanka ba jama'a kun gane wannan ku Allah kyauta hadisi na hudu shine an Abdullahi bin zubair fi qissati uhud hadisin da aka samo daga Abdullahi dan zubair a kissan nan ta yakin uhud واستشهاد hanzala Ibn abi Amir. da kuma shahadar da hanzalatu yi ɗan abi amir Kana abdullahi dan zubair ce, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi akan hanzala sai ce, kun san hanzala shi ake cewa ghasilul mala'ika an gane hmm. ne mala'iku suka yi mai wanka an gane ko hmm. manzan Allah ya yace inna sahibakum lalle dan uwan nan naku hanzala ta zasiru kul mala'ika mala'iku sun mai wanka sun wanke shi fes an gane ku fasalu sahibatahu ku je ku tambayi matar shi ni dai na san in mutum ya mutu wurin yaƙi ba a mai wanka to amma yaya aka yi hanzala na diga mala'iku na mai wanka jama'a kun gani. Fakalat, da aka je aka tambayi matarsa sai ta ce ma waɗanda suka tambaye ta kharaja ya fita daga gida ne zuwa yaƙi wa kuwa junubun da janaba a jikin shi lamma sami alha'ila san da ya ji ana shelan manzon Allah ya ce a fito ana kururuwar annabi ya ce a fito za a tafi yaƙi an gane ko yana saduwa da mace shi ce jama'a a ranar tarewar farko saduwar farko saurayi amma ya ji ana kururuwa a cikin gari na madina cewa manzon Allah ya ce kowa ya fito kowa ya fito wallahi za ka zakarin shi a tsaya wanka ma manzon Allah ya ce a tawo ka tsaya kana wani wanka kawai ya ɗauko takobi da bindigarsa kawai waje aka tafi yaƙin da janabar a jikinsa to ana kashe shi a wurin a ka'ida ta waɗanda ke mutuwa a wurin yaƙi ba a musu wanka ake nufe su alkafani a sai kuma annabi ya ga dandazon mala'iku a kan gawar hanzala suna mai wanka sai ya ce a ah, to ya aka yi sai ya ce ku je ku tambayi mata shi ya aka yi sai ta ce ya fito ne da janaba a cikin shi kun gane ko faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce lidhalika dalilin haka ne ghassalatu mala'ika kun ji abin da ya ja mala'iku suka yi mai wanka jama'a kun gane ko wannan hadisi ibnu hibban da hakim imam al-baihaqi su suka fitar da shi hadisi na biyar yace an ibn abbas qala abdullah dan abbas yace wasiba hamzat bin abdul muttalib an kashe hamza dan abdul muttalib babban manzon Allah wa hamzalatu ibn al-rahib da ko wa hamzalatu bin rahib da wani mutum da ake cewa hamzala ar-rahib wahuma junubun duk an kashe su ne a wurin yakin uhud da janaba a jikinsu an gane ko faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah ya ce ra'aytul mala'ikata ni na ga mala'iku tughsiluhuma tana mahanzal a tana mahanzalat wanka dan rahi na ga mala'iku na masayid na hamza wanka me yasa sun fita wurin yakin ne da janaba a jikinsu al-imam at-tabarani ya fitar da wannan hadisi sayyidina hamza da shi da mahaifin manzon Allah wa da kani hamza dan abdul muttalib kamar yadda abdullahi ya ci haka jama'a kun gane lokacin da kafirai suka kashe sayyidina hamza a wurin yakin uhud sai suka daddatsa gaɓoɓin shi suka daddatsa shi gaba ɗaya suka yanke labban shi suka yi mai musula suka yanke labbansa suka yanke hancin shi suka kwakula idanuwan shi suka yanke hancin shi jama'ar musulmi sai da ta kai wa manzan Allah dan uwan uban shi ne wa da kani annabi ya zo ya wuce ta wurin gawar sayyidina hamza amma wallahi bai gane shi bane saboda yadda suka daddatsa shi sun yanke laɓan gaba daya sun yanke hanci sun yanke kunnuwa sun kwakula idanuwa sun daddatsa yatsun hannun shi sun daddatsa shi annabi ya wuce bai gane ba safiya yar uwar mahaifin manzon Allah babban annabi ta zo za ta wuce sai ta tsaya kan gawar hamza tana tsayawa ta kalle shi da kyau sai ta ga wannan hamza mai ruwa ya ce ita kanta ba ta ita kanta bata gane shi ba sai ta dalilin yatsun kafa shi da ƙaurinsa saboda ta ga irin yatsun gidansu ne irin kwaurin gidansu ne tana tsayawa da ta ga haka ta yanzu hamza ne aka yi mai wannan abin wallahi ce ta fushe da kuka ba kuka na wayo wayo na ba eh, eh, ta dinga hawaye manzon Allah na wayo ya ga tana hawaye sai dawo ya ce yaya ta ce dan uwan mahaifinka ne hamza annabi ya tsaye kuka yi hawaye hawaye sai ya ce na rantsi da Allah na rantsi da Allah sai na wa mutum saba'in irin haka a cikin kafiran nan haka suke mai ya ce wallahi shi ne wa mutum saba'in haka a nan take sai Allah ya saukar da alaysa laka min al-amr shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun abun ba hannun ka yake ba kafirai har gobe ba yau ba Allah ya ce in yaskafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfuruna ba yanda za a yi kafiri ya samu dama a kanka sai ya shimfiɗa hannu a kanka na cutar shi yasa ba za mu gushe ba muna tunatar da ƴan uwanmu irin abin da arnan saudar zaria a kafancan da zangon katar da kaciya suka yi ma ƴan uwanmu musulmi danginmu jininmu jama'a ku rinka tunatar da yara da ke tasowa fa cewa ga abin da katafawa suke wa ƴan uwanmu musulmi a garin zangon katar ku rinka tuna musu duk karatu in ya kama a faɗi ku rinka tuna musu abin da ya faru a fayawa ku rinka tuna musu abin da ya faru a yalwanshan nan su gane waɗannan ba fa abin ƙaunar mu bane ba abin son mu bane ha antum haula tuhibbunahu ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا amanna. قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الألامن من الغيظ jama'a kun gane wannan kar fa kuma kar ya zama an yi saurin mantawa fa shekara nawa ne aka yi ɗan uwan musulmi abin nan a kasance, shekara a garin zangon kata duk malamin da aka san malamin makarantar allo ne in suka kama shi suka kashe sai su fasa cikin shi su kwaso kayan cikin da hantar da zuciyar sai su watsa ma su watsa ma aladu suna ci suna ihu akwai alaramman da suka danne malamin makarantar allo suka ɗaura hannun shi ta baya suka zauna a kan cikin shi suka ɗaga kwalbar giya suna sha suna shan giya suna tuttula mai kuma aka ya shuru to ya suka gama suka sa wuka suka yanka mai wuya suka fasa cikin shi suka kwaso kayan cikin suka watsa makarnuka da aladu yaushe za a ce wannan abin ya kai lokacin da har an manta a cikin musulmi wasu na neman katafawa lalatattu ne waɗannan waɗannan abin ƙauna ne har a wasu ƴaƴan musulmi ɗan mata a yalwan shaggar ba san inda suke ba sun gudu da su a ƙasar nan kuma hukuma ta sani ba ba ta sani ba an faɗa an faɗa an faɗa amma har yau hukuma ta ki tilasta a kawo 'yan matan nan to kar ku yi saurin mantawa su dama haka suke alkufru millatun wahida yanda waɗancan kafaran makka mushrikai suka yi wa gawar sayyidina hamza ji wai zangon ka ashe addinin nasu ɗaya ne da suka kashe musulmi ka ji yanda suke musu wanda mu ka'ida a musulunci ko jihadi aka yi ko ƙasa aka shiga za a yaƙe ta ba a taɓa yaro ku sani ba a taɓa mace ku sani in kaga an taɓa yaro to an gan shi da bom ne ko an gan shi da bindiga to nan kan ba za a sake ba sai a harbe shi a wuce ba a taba mace in ka da an taba mace an ganta da bindiga ne ko bom sai a harbe ta a wuce ba a taba tsoho ba a taba fasto ko rabaran fara ko wani bishop ko wani abin da ya kamata cikin malaman arna ba a taba su jama'a an gane hasali ma a ka'ida ta musulunci idan aka ga ga fasto sai a ce kai koma coci kai ka. inda wani dan guduri da abinci ma sai a bashi a ce kai ka fito ya zaman ka kawai ba ruwanka fasto a ka'idan musulunci haka ake mai jama'a kun gani in kada an taba fasto to an gan shi da bindiga ko an gan shi da bom ko an ga yana ba da shawara to wannan kan za a sa bindiga bam a harbe shi a ba a taba tsoho in ka an taba tsoho to an ga yana ba da shawara ne cewa ga yanda za ku yi musu ga yanda za ku yi musu ko an gan shi da bindiga ko an gan shi da bom sai ya sa bom a tada shi jama'a kun gane ko to kafirai haka suke har gobe in sun samu dama akan mu sani Allah haka za ci mana kowa ya tashi tsaye kowa ya miƙe tsaye lokacin zama ya wuce jama'a an gane ko to wannan nan za mu tsaya ana ta nuna mun lokaci yayi karatu sai gobe insha Allah fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Madina